فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأدارنا من النار وأن مقدمة أشافي نفركو نوان لتابي wanda Allah ya kaddare ni da rubutawa wanda kuma muka fara karatunsa daga rana ita yau yau shine zama na biyu don ci gaba da karatun wannan littafi Allah ta'ala muke roko ya yi mana jagora muƙaddama ce wannan wanda an saba jinta za mu ci gaba daga inda ta tsaya insha Allah ya Allah ta'ala fa'in tana za'atin fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila na kawo wannan aya da an sha jin bayanin daga bakin malumma ishara akan cewar matsalolin da zamu shiga tattauna su matsaloli ne waɗanda suke da saɓani na fahimta daga masu mu'amalantarsu daga malamai kuma tun daɗewar lokaci ake da bambancin fahimtoci akan wannan matsaloli guda biyar amma tabarrukin da muke nema da saka wannan aya anan shine a gane dukkan wani saɓani da aka yi akan kowace matsala ta addini idan ana neman wukan yankan wannan jayayyar shine a makalkale mu littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa ma'anarsu ta zahiri shine hikimar kawo wannan aya kuma gashi Allah ta'ala ce zalik khairun wa ahsanu ta'wila mai da al'amarin da ake sabani a kansa zuwa ga Allah da manzonsa wanda malamai suka ce zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzansa shine zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi ga mu da ba mu rayu da shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wannan shine mafi alhairi shine ma alhairin gaba da sannan kuma shine mafi kyawun fassara Allah ta azuta mu da tsayawa akan mafi kyawun fassara sai na ce innahu qad yadhash hatta ba'd al-khawas فضلا عن الأوام إلا من رحمه الله بطوارئ عصرنا هذا من توالي المؤلفات والرسائل وتراكم القيل والقال وتنوع الفتاوى بل التقولات على الله ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بسبب خوض رقاة العصر في مسائل الجن والسحر وغلوهم في الغيبيات والقضايا الخفية ما الله أعلم بحده متتايوا mutane su samu rudu mutanen ma na musamman wayanda ake su malamai su rude ballantana kuma sauran gama garin mutane in ba wanda Allah ya mashi rahama ya natsar da zuciyarsa ba ta yi wa samu rudu dangane da abin da ya ma wannan zamani namu na cacirindan wallafe-wallafe na littattafai da wasiku ko ko ƙananan littattafai haka sannan kuma da dandazan kace na ce maganganu ga sunan wannan kaji ta nan wannan kaji ta nan da kuma nau'antuwar fatawoyi wanda wannan zamanin namu yi cin karo da su ba ma fatawai ba har ma da ƙoƙarin tsoma baki ko shiga gaba wa Allah ta'ala da addinin Allah da manzon Allah sallama a dalilin kutsawa da 'yan rukuyar wannan zamanin suka yi a cikin mas'alolin aljanu da mas'alolin sihiri da kuma azarbabi ko wuce gona da iri ko shishigi da suka yi a kan al'amura na gaibu wanda abinda farkon musulunci ya sani shine al'amuran gaibu a sakar ma Allah ta'ala masanin gaibu ko a saurarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa abinda Allah ya sanar da shi shi a ji bayani daga gare shi idan ba a samu wannan warwarar a cikin littafin Allah ba a cikin sunnan manzon Allah ba a samu ba magabata jan bakin su suke su shiru ba za su yadda a ji ta bakinsu ba tun da gaibu ne amma wannan zamanin namu kawai mutane sun afka cikin abubuwan da suke gaibu ne wal qadayal da mas'aloli boyayyu mallahu a'lam bi haddihi irin kutsawar da Allah ne kada san iyakarta ce la azunnu anna thnayn yakhtalifan fi zallati aqdami ha'ula'i ar rukati wa haydihim 'an iljada jadda عن الشياطين والأباليث أخبارا سحارة مكذوبة وأخرى بدعية وقد تكون شركية نتي بانا تمانا ذا سام متم بيو ما سهان كلي سشابا بان وزن يدار سوا دقا دقان ينرك الزامني سندرجي بانا tsammanin za a samu mutum biyu su yi saɓani a kan cewa yan rukuya na zamani da muke da su yau sun saki hanya shine wa haidihim anil jadda sun saki godabe me yasa za a ce sun saki godabe saboda suna hikaito maganganu daga shedanu daga ibilisoshi sai su ɗauko waɗannan maganganun maganganu masu ɗaukar hankali waɗanda suke maganganu ne da ya kamata a ƙaryata su don bayan da Allah ya mana izini mu saurari magana musamman wadda ke da alaka da aƙida take da alaka da tauhidi take da alaka da abin da ya shafi ibadun bayan Allah ka jiyo su daga wanda baka san shi ba ba alaka tsakaninka da shi shedani ne muryar kurin kaji ba ka da haƙiƙanin sanin ta ina wannan ma muryar take ka ɗauko su ka mai da su littafi abin karantawa kamar da su wata sunna abin bi kana ɗora mutane a kai kana kira zuwa a kai ana wato saurarenka ana ɗaukar ka a matsayin malami wanda labarai ne da ya kamata a karyata su ko a basu na inda suke sannan wa'yansu labaran ma za ka ji su na bidi'a ne domin akwai sharuɗa da za ka ji an aljinin suna gittawa a yi masu kaza a yi masu kaza mai yin yana tsammanin kamar biyayya yake ko da'a yake ga ubangiji subhanahu wataala duk abinda yake da alaka da ibada kuma a ranka kana jin lada za ka samu kuma bai da asali a shara shi ake cewa bid'a na ce waƙar ta kuna shirkiyatan ta ma'ewa zantukan na shaidanin zama na shirka domin har idan za a ce a yanka bakin bunsuru ko a kama kaza iri kaza a saki wanda duk ana samun wannan to kaga an koma bangaren shirkanci akwai ko masu miƙa wuya ga waɗannan sharuɗan da su shedanin suke furtawa abu na gaba wattikhadhihim zalika qadran fi dini wa makana masu yin haka suna tsammanin yin hakan wai wani matsayi ne a cikin addini wata daraja ce a cikin addini matsayi ne ma wai sai ka kai wannan matsayin sai kwadarar imanin ka ya kai kaza tukuna sannan za ka iya yin wa'annan rikitattun ayyuka da wa'annan sababbin wato mu'amaloli sannan na ce washtiratihim ma laysa fi kitabillahi wala fi sunnatin nabawiyya واتخاذهم ذلك الرقى واتخاذهم هذه الرقى hirfatan sannan abu na gaba. suna sharuɗa suna gitta sharuɗa idan tafiya ta tafiya muka zo irin wayannan gabobin za mu rika zuwa da musamman littattafan da na ambaci sunansu ina ƙadinsu kamar wiƙayatul insani min aljin wa shaitan da nabiyin a al-battar babbar fita lis lissa asharar wayannan sharuɗan da na yi magana kansu a anan za ku gansu a rubuce za ku gansu ƙarara amma kowane zamu mu bashi sai gaba shi ta zo sai a zo a yi mutane bayani don a waye da kan jama'a suna gidda sharuɗan da babu su a littafin Allah babu su a sunnar manzon Allah su salama sannan wata ƙadihim hadihin ruƙa almunharifa ta hirfa suna ɗaukar wannan karkatacciyar rukuya tasu a matsayin sana'a fatafarragu lil qira'ati ala sar'a والمسابين وصوا أكمامهم وأوفوا لقام لهاهم في ذلك أكلا منهم بالدين nike cewa sun ɗauki wannan karkatacciyar rukiya tasu a matsayin sana'a don haka akan haka sun girmama <clears throat> sun yanke kai tsaye zuwa ga yin karatu akan masu fama da ciwon farfadiya da waɗanda suka samu kansu a cikin rashin lafiya a kan haka sun ɗinka manya-manyan riguna irin na malanta kashin ki sai gwani sannan sun tsaye da gemu yadda in gansu dai da kagansu kaga malaman sunna masha Allah amma suna yin haka akalan minhum biddi don ci da addini domin sun ce abin addini ne sai aka waye gari a yau wayansu suna ta cewa su haƙiƙi ce su haddace alkur'ani domin kawai su samu sana'a yi ita ce rukuya za ga inda duk ake kara kaina wajen gwagwarmayar mulki da mukamman gwamnati da samun matsayi za ga <clears throat> matasa sun cika ta irin su abuja ko kuma inda ake kara kaina da harkar kasuwanci za ga sun mamaye ta irin su lagos ko irin su kano duk inda kuɗi ke gitawa to za a ga wannan sana'a ta fi haɓaka da burin ƙasa a can ta ga yau an kai an bubuɗe shaguna an buɗe kemis-kemis da sunan sai da magani na musulunci kun gane ko ƙarƙashin inuwar sai da magani na musulunci ake gudanar da irin waɗannan mu'amaloli wanda babu shi a asalin wannan addinin kamar yadda yake gudanuwa a yau sannan <clears throat> wa minhum cikinsu su man yusarrifu jara'atan an natakahunhum hadha wa tasaffaruhum bismi ruqa la yanjabiru illa ma aqalat al-iman wa salim al-qalbi wa attaqa an-nas lillahi wa afqahihim billahi ah, bi sunnati al wa hum qad khaladu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a zaka samu daga jinsa akwai wanda yake karbin halin butuwa karara Ya ce wannan sana'ar tasa mai kama da bokancin nan mai kama da wani sihiri sihirin nan wadda al'umman farko ba su santa ba amma za ka ji suna ƙarfin halin faɗin cewa ita wannan sabuwar hanya tasu ba ma wanda zai iya yin ta wai sai mai tsantsar tsabagen imani wai sai mutumin da ya zan mai wankakkiyar zuciya sai mutumin da ya zan mai tsoron Allah sai wanda ya zama wanda ya san addini masanin fi'ihu wanda ya san sunna mudahara suna faɗin wayannan magungunan ba ba ba kuma faɗa kawai suke da baki ba suna da su a rubuce a littattafan su insha Allah duk lokacin da gaba ta zo za a ɗauko maganar wanda ya maganar wannan ɗayan da nake magana a kansa shi ne ya zama kamar jagora kan jirgin irin wayannan mutane kuma shi ya zama fatihatuhum shine ya zama mai bude masu wannan wato ainihin hanya a wannan zamanin namu amma akwai marubuta da yawa wanda sun yi rubutu kowanne ya faɗi son ransa wani ma a fili zai fito fili ya ce shi shi ya fara yin wannan hanyar abubuwan da yake kai shi wai Allah ya fara haskaka makwakwalwarsa ya gano haka insha Allahu idan kuka bi mu a hankali za ku ga duk wa'annan abubuwan da suke gaya muku kowane idan gabas ya zo sai ne abinda masu balaga suke ce ma su sai na kare da ɓangaren wata aya da ke cin tsoratun tauba cewa khaladu amalan salihan wa sai sayyi'a sun cakuda tsakuwa da shinkafa wuri guda duk shi ko addini mai tsafta Allah ta'ala ya hana gaurai gaurai. idan mai ya ta ya turo muku shi sa da kanshi shi ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Allah bai yarda da cudanya ƙarya da gaskiya ba ne suka banna cewa wa qad balagha al inda zawihi ghayatuhu idha rata'u fi sahati gara'ib al ghaybiyat wa ghasu fi qa'ri buhur al ولعب الهوى في السمعيات والتي حقها التسليم والتوقف a كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه nace shishigi ya kai shishigi ga ma'abutansa a lokacin da suka saki jiki suna walwala suna wandaƙa. a farfajiyar baƙin fahimtoci kuma ta ɓangaren gaibu suka kutsa can lungun ƙasa na tekunan abubuwan da ya kamata a ƙudurta su ne a rai a yadda da su a wuce wajen a yadda suka zo a zahirin nasi a yadda da su a wuce wajen ba tare da dogon shari'i ba ko fassara ta hasashe ba amma su sun saki jiki inda suke shiga ba nan suke fita ba abinda suke faɗa yau ba shi suke faɗa gobe ba kuma da yake ba sunna ba ce kamar dan karatu ya nisa za ta bayyana za ka ga usulubin da wannan ya bi ba shi wancan zai bi ba a sunnar annabi in dai sunna ce to iri ɗaya ce tun da ake wuturi bai taɓa canza ba saboda sunna ce irin shi ɗaya illa iyaka an samu wanda yake da ƙarfin nishaɗi ya ja dogo sura kawai yana son ya haka amma dai wuturi sunansa wuturi. ina fata an fahimta a fajr ita kenan ita kenan sunanta kenan ba ta canzawa idi da yake sunna ce da na larabawa da na bakar fata da na kaza iri ɗaya ne a lokaci ɗaya ake yi a rana irin wadda annabi sallallahu alaihi ya nuna amma ita wannan sana'ar saboda ba sunnar annabi ba ce an bar ta sunnar an zo da ta san zuciya an lulluɓa ta sunnar da ita ta sunna tana nan insha Allah za a yi bayanin ta dalla dalla dalla kaje da magabata suka yi sunna kaska suka yi rukuya kaje da manzo Allah ya yi rukuya kaje da Jibril ya zo ya manzo Allah rukuya kaje da manzo Allah yake karanta da sahabbansa rukuya kaje yadda suka yi irin tasu madaran rukuya ta asali tana nan a cikin littafin sunna asali duk alkutubu sita babu littafin da babu babu rukuya suna karfi tsammanin wayar rukuya wani sabon abu ne da aka san shi a wannan dai lalatar da aka raba da rukuya to ita ce sabon abu wanda wannan karnin ya san da ita so na ka irin wayannan mutanen sun zama tamkar mai kiwo an gane ko wanda yake kiwo a gefen iyaka sakaci kaɗan zai yi ya fada cikin wannan inda aka hana shi shiga saboda mai saboda ya marmatso kusa amma da ya kore dabbobinsa da nisa wannan kuma kun san gutsurin hadisi ne shi ma na manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai na ce wa fi kitabi bada'i'il fawaid a cikin wani littafi mai suna bada'i'ul fawaid wane ne mawallafin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah wanda idan kana Kididdigar almajiran shekul islam ibn taimiyya dole ibn alƙaimu jauziya ya zo a na ɗaya a sahun farko saboda malaman tarihi sun ce shi ne almajirin ibn taimiyya wanda ya fi sauran ɗaliban daɗewa da ibn taimiyya to shi wannan babban mashahurin malami na sunna allah ta'ala ya ji kansu ya gafata musu gaba ɗayansu ya tambaye malaminsa shekul islam ibn taimiyya ga tambayar da ya mai yana tambaye shi an rajulun ya za'umu annahu yu'alijul majnuna min as-sar'i bir ruqa wal azaim wa yaz'umu annahu yukhatibu al-jinna wa yukallimuhum wa fihim man yuhaddithuhu fatara annahu yudfa ilayhi ar-rajulu al-majnun li'ajilahu tambayar da ya mai kenan bari ku ji abin sha'awa da mamaki yace na tambayi malami na ina nufin shekul islam ibn taimiyya game da mutumin da yake riya kun gani riyawa cewa yana maganin masu taɓin hankali wayanda suka samu taɓin hankali ta hanyar farfadiya kuma yana masu maganin ne birruka da addu'o'i wal aba'il da waɗansu kalmomi yardaddu ko waɗansu kalmomi da suka danganci abin da ake tattaunawa a kai yana amfani da su yana maganin masu hauka ya ce wa ya za'umu annahu ya khatubul jin har mutumin yana riya cewa yana magana da aljanu wa yukallimuhum yana zantawa da su wa fihim kuma a cikin aljanin har wa yau man yuhaddithu akwai wanda yake bashi labari ba ne samfurin abin da ke gudana yau ba to tambayar da ibn al-qayyim al-jawziya wa malamin sa al islam ahmad ibn al halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu kenan yace fatara annahu yudfa ilayhi ar-rajul al-majnun li'ajlihi zaka ga ana kawo mai mahaukata daga wurare da dama don yi masu magani alaga ta malam mai zaka ka ce game da wannan kala sai ya ce kiwa shekul islam ibn taimiyya sai ce ma a dari ma haza ishe to ni dai ban san wannan ba ya da cewa ma sami tafi haza shay'an ban taba jin wani bayani ko wani karatu kan wannan matsalar da kake min tambaya ba abu na uku ya ce wala uhibbu li ahadin an yaf'alahu kuma ni bana son ko mutum ɗaya ya je aikata irin wannan abin karke ce wa tarkuhu ahabbu ilayya ni kan barin irin wannan aikin ni shi ya yafi soyuwa gare ni ku sa ni kuɗa a nan wurin masu cewa muna soke maganganun ibn taimiyya to gashi ma da ibn taimiyya na fara kafa dalili a cikin littafin gashi a shafi na biyu na wannan littafi da shekul islam ibn taimiyya fatawarsa wadda na ji na gamsu da ita ta dace da abin da nima iya fahimta ta kenan da ita na fara kafa hujja a cikin wannan littafin sai na cewa amma ha'ula'i amma irin wa'annan 'yan ruka na zamani su su kan sun kawo bidoyi wa khadu kuma sun kutsa inda ba a musu izini ba kai mutum ba karambani ba tuntun Allah ta'ala ya maka iyaka da kai da aljanu ba kare bin da mu abinda aka nema wajen ka kawai ka yadda akwai su ka yadda kuma hikima da manufa guda iri ɗaya Allah ta'ala yake da ita a kan mu da su shine mu bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ka yadda da bayanin da qur'ani ya maka game da su cikin su akwai musulmi akwai kafirai cikin su akwai na Allah akwai kuma na shaidan suna mutuwa suna rayuwa suna haihuwa suna eh, aure da sauransu amma batun darajar ɗaukaka kai ɗan adam darajar ka ta fi ƙarfi a kwatanta da su kai ke gaba da su kuma Allah ya sha makance maka su ba ka ganin su don a hutar da kai game da karambani amma sai ka je ka kwakulo abin da ba wanda ya sa ka ko a cikin annabawan Allah in tafiya ta tafiya za ku ji waɗanda dai nasi ya zo ya ga mana suka yi mu'amala da aljanu gaba da gaba ba su wuce mutum hudu ba a iya sanin mu iya namu binciken ko fa annabawan Allah daga annabi Adam kamar da muka ji kuma haka ba tsakanin da Iblis gaba da gaba aka yi mu'amalar yadda Allah ya kaddara ta daga nan saiwa sai annabi Sulaiman wanda Allah ya mallaka mashi duniyar gaba ɗaya da mutanenta da aljaninta da dabbobi ma shi haka ba sai annabi isa alaihi salatu wasalam sannan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne muka san nassi ya nuna sun yi mu'amala ta kudda kushi ko annabi muhammadu shugaban duka kowa da kowa shi ai manzancin shi ma gaba ɗaya aka hada da mu da su duka shi manzanmu ne duka kago batun da manzansu ne dole zai yi mu'amala da su shi san shi manzo Allah har shaƙe ma aljini ya riƙa yi ya makare shi ya zo zai bata mai sallah ya kama shi ya cakume shi ya shaƙe shi har annabi ya ji harshen danshin harshen aljini a jikin shi ya ce da na yi ni in ɗaure shi jikin dukkan masallacin nan gari ya waye kowa ma ya gan shi amma sai dai tana da addu'a ɗan uwana Sulaimanu ya ci cikin abin da ya roƙa an gane ko to mulkinsa ya zama ba a ba wani kuma bayan shi irin wannan mulkin ba to yau idan na samu sulna har na daura a jini ya ka gani ma na samu wani kware-kwaren mulki mai kama da na Suleiman domin shi mu'amala yake da su wanda ya wasa Suleiman ya zane shi ya daure shi a kurkuku ya ukubantar da lalatattu daga cikin su gaba an zo kowane bayani za a yi shi insha Allah dalla dalla Allah ta'ala muke roko ya taimake mu ya shige mana gaba Da haka sun zo mu wannan al'umma bi gara'ib da bakin fahimtoci wa muhdasat da bid'o'i ma min nahiyatin ta wani bangare wa tala'ubatin da wasa da hankali kad tukhillu bi rububiyyati Allah ta'ala li khalqihi wasa da hankalin da zaka ga suna walakantar da rububiyar Allah ta'ala cewa Allah shi ne mahalicin kowa shi ya mallaki kowa ikon komai da kowa yana hannunsa idan tafiya ta tafiya zai kaji su sun zabge wani bangaren ikon Allah sun miƙa ma aljani kawai a jefa maka tsoron abin da Allah bai ce ka ji tsoron shi ba lokacin da wannan abu ya zo akwai matan da suka kasa zuwa makewayi sai an raka su saboda an zo kawai an wanke mata kwanya an nuna mata aljani wata tsiya ne rayuwarta ma tana makale da shi in ta kuskura ta fusa ta ta yi ta saboda haka mata su suka dau abin yayi tasiri a kansu shi yasa nan da nan ana karatu zai ga wata ta faɗi zai ce aljani ya make ta zuciyar ta yadda filin ya shige ta an tsorata ta an birgita ta da can muna zaman mu lafiya kafin mu san wayannan iyatakun da suka zo na wannan zamanin kuma a ce wai ai shiru kar a yi magana dan me to Abin da yake da alaka da tauhidinka sai kuma a ce a ja baki a yi shiru ai wai wannan wanda kake maraddi ai ahlus sunna ne a to ahlus sunna bai kuskure ko kun yi kuskure shike nan zai kara a ya muke yi dan me to zamu taba yan bid'a su ma su ma da sai a bar su ai su ma kamata ai musu kara ba wurin su muka koyi karatu ba yan bid'a su suka karantar da mu fikihun har yanzu madarashi yana can wurin su zauruka amma muke karfin hali mu daure mu ji alaga ta malam nan wannan abubuwan yan bidoyi ne ba dan a gyara to na gida ma in yi shi ne ma za ka yi majan ido na gida ne wanda lallaba ne za ka yi dan so kake banje ka amma na gida yana kamar suna ya zo sa san zuciyarsa kuma shi na ce a zira mai doka ya magana dan me to dan me ba za mu kishi akan aqidar mu ba ka suka zo da abubuwan da suna taba matsayin rububiyar Allah ta'ala ta wani bangare al'amur ladhi yakadu yaj'al al-muslimin kal mujrimi al'amarin da yake kamar ya mai da musulmi ba zama wanda ba musulmi ba to kun haɗa aƙida da kai da yan bori da kai da jahilai yan gargajiya itiqadat da suke akan aljinu kai ma ka zo ka ara ka yafa kun zama iri ɗaya. aljani na kaza aljani na kaza in aka husa ta zai kaza in wane ne zai kana zai rike rayuwarka zai shiga ciki ya zubar da ciki zai hana haihuwa zai haba alaga ta malam wannan duka ba maganganu ne na ilimi ba ba ilimi ciki kawai gargajiya ce kunna ya girma kaka amma kamar yadda nake ƙara baku hakuri da jan hankalinku sannu a hankali a gabar kowane bayani za ku gane cewa yanzu maganganun kunne ya girma kaka ne jita-jita ce kawai amma ba ilimi ya zo da su ba don haka abin mamaki ne da tausayi a samu mai malanta ko kuma yana nanata abin da jahilai shi da zai gyara su yana nanata abin da suke kudirtawa da jahilcinsu shi kuma sai ya zo da sunan malanta yana tabbatar da wayannan abubuwan ba kalan lahu ba ƙalar rasulu in yattabi'una illa zan wanda zanna la yi guni min alhaƙi shay'an sun haka sai ka ce musulmi sun zama kamar ba ma musulmin ba ta husa huskacin aƙida wa yusayyiru ba ya siru ba ne nan wa yusayyiru almumini na kalkunta yana ƙoƙari ya rikidar da muminai zama kamar fajirai laula fadlul rabbihim alaihim in ba dan falalar ubangiji da ya mumune ba ya ce ci tunaninsu ta hanyar tabbatar da nagartacciyar aƙida da sayin tauhidi wa rahmatu da jin dan Allah bi ba qada'ihi wa qadrihi bi hibd dinihi wa kitabihi hikimar Allah da falalarsa ta gabata ya hukunta ya kuma kaddar zai kare addininsa da haka duk wajin gwalar da 'yan a ganina suka kawo In sha Allah sai sunna ta kai gaci sai ta kai labari sai aqida ta ɗore sai ta tabbata ai Allah ta'ala da kan yace inna nahnu nazzalna zikira, wa inna lahu lahafizun mu mu ne muka saukar da wannan alqur'anin ko mu masu kare shi ne matukar ko Allah ya kare Alƙur'ani in Allah ya da gaskiya ba za ta dishe ba wani wuri Allah ya ce wala yatunaka bi mathalin alladhi naka bil haqqi wa ahsana tafsira ba yadda za in zo maka da wayansu misalai wasu a gani na wayansu kama kame haka Allah ce face sai mun zo maka da gaskiya ashe gaskiya tana hannun manzon Allah wa sana tafsiran sai mun zo maka da mafi kyawun fasara sannan ga zancen bawan Allah manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurare da dama ciki akwai hadisin muslim annabi ke cewa lan yabraha hadha ad-din qa'iman yuqatalu alaihi yuqatilu alaihi isabatu min almuslimin hatta taqum sa'at wannan addinin ba zai gushe ba yana tsaye daram kyam waɗansu jama'a masu kishin addinin daga cikin musulmi suna yin yaƙi don tabbatar da madarar addini haka za a yi ta yi inda annabi har ƙasa ta naɗe musulmi ya rubuta wannan hadisin lamba ta 1922 daidai a cin sahihin musulmi na ce wa min tala'ubihim bi rububiyyatin lahi li jami'i khalqihi yana daga cikin wasa da hankalin da irin wayannan yan ruka na zamani suke yi game da rububiyar Allah ubangijin takar Allah da yake da ita akan dukkan halittunsa ta khafisuhum ba'd al-amrad al-uduyyati lil jinni akwai wadansu nau'in rashin lafiya samfuri na rashin lafiya wanda wannan sun ware sun ba mu aljanu wai aljanu kadai ke da kawo wannan ciwon ciwo ne fa irin na gabbai irin na binciken likitanci amma wai ciwo iri kaza da iri kaza din ka ganshi to aljani ne yusammunaha amradal jinni sun rada masu nawa wannan curutan aljanu ne min amsalil junun kaman hauka tabun hankali sun ce aljani ke sawa aljani ke haukatar da mutum ni'imar da Allah ya fifita ka da ita akan dukkan talakai hankali wanda hankali na shine manadu taklif gaba daya wai amma aljani yana daga cikin ikon sa in ya gada ma sai ya kwace maka wannan ni'imar da Allah ya baka wasar haka nan farfadiya sun ce ciwon aljani ne wanda mun san ciwo ne da likitoci suke bincike a kan shi a a bincika an san farfadiya da karkasuwarta da nau'antuwarta an san wadda suke warkewa an san level din da kuma ta kai sai dai a ci gaba da haƙuri da mai da alamari zuwa ga Allah ya ta addu'a an fa sani bincike ake da shi na likitanci amma sun ce abin nan da nuke sawa wannan zai haka nan barkewar jini ga mace ko sanadiyar haila haila ta tsayawa ya zama isa sahaba sun ce hada ma aljini ke sawa haka nan ta'un annoba sun ce aljini ke sawa wa nahu zalika da wasu daga cikin curuta mun kawo yana ne a matsayin misalai su ma in muka zo ga malaman da suka faɗi wannan ɗin za a zo littafin a buɗe shafin a karanta wa mutane yin Allah da kusancewa ba ƙarya muka yi musu ba Wa ويجزمون بنفوذ مشيئات الجن وقدرتهم man إصابة من أرادوا بأي nau'in minna. kai tsaye irin wa'annan mutanen suke faɗa cewa aljani yana da mushi'a yana da ikon ya zartar da duk abin da ya ga damar zartarwa a cikin jikin ɗan adam ya sama mashi kowace irin cuta ya ga dama kai tsaye amma ga wasu daga cikin ayoyin Allah sai ku auna da maganganun wa'ancan mutanen kuma ku auna da wa'annan maganganun da Allah ta'ala ya faɗa wannan ɗanɗana ne an gane ko aya ta farko a cikin suratul an'am قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم ويزيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يتفقهون a la'allam ya fuka hun afuwan. daidai gabar ulhuwal qadir a balaga wani sakonin za mu samu Allah ya umarci manzansa ya gama duk duniya da tamu da ta aljanin duka cewa Allah shi kadai ke da iko shi kadai ke iya kalmar kadai din dole sai ta fito sannan ma'anar wurin ta bayyana ba cewa za ka yi ka faɗa ka ce Allah mai iko ne ba in ka ce haka ba ka ba muhallin haƙƙinsa ba cewa za ka yi Allah ne kaɗai mai ikon an yamma afa alaikum azabar ya turo muku wata azaba wata iri shi kaɗai ke da iko min kun ko ta zo ta sama da ku aw min tahti arjulikum ko ta zo ta ƙasa da ku da nan malaman tauhidi sun ce kowane ɗan adam yana da jihatu sitti ta saduwar al'amura zuwa gare shi cikin jihatus sitti guda biyu Allah ta'ala ya rike babu wani mahalukin da ya isa ya shiga tsakanin bawa da ubangiji shi ta ɗayan wayannan hanyoyin guda biyu su ne ta sama da ta ƙasa an gane ko amma ta gaba za a yi bullo maka a samu nasarar da Allah ya ƙaddara ta same ka ta baya ma haka ta dama haka ta hagu haka amma sama da ƙasa wannan Allah ya keɓe kansa babu bawan da ya isa ya bullo ya cutar da kai ta ɗayan wayannan hanyoyin su ne aljihatu sit to Allah ta ya ce min fauqikum ba sama kenan ba aw min tati arjulikum Allah kaɗai ke iya amfani da ɗayan wayannan hanyoyin ya isar da saƙon da yake so zuwa ga bawansa kuma sakon ya kai kamar yadda Allah ya kaddara aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah ya ta tsakanin ku duk ku zama kungiyoyi ku tarwatsi wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din ya sa sashen ku ya dandani ku da sashi ya gwabza tsakanin ku ya hada ku fada din ya rikitar da tunaninku ko koma ya juna Allah ka dake da wannan ikon unzur kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun ku kalli sakon da ke cikin wannan ayar cikar iko da gudanar da al'amura duka yana hannun Allah aya ta gaba da cewa in min shay'in illa indana kaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum wa in min shay'in babu kowane abu na kira ce a siyaƙin nafayi laifaritul umum babu wani abu sama ko ƙasa gaba ko baya Allah ce illa inda na kaza inu face taskokin wannan abin wurin mu suke da arzikinka da lafiyarka da rashin lafiyarka da kwanakinka da samunka da rashinka da bakin cikinka da farin cikinka da duk abin da za in min shayin Allah ta ce duk taskokin komai suna wurin mu to a can gurin Allah aljani zai je ya kwato abin da kai yake so ya same ka ya fisgo ya zo ya manna maka wa ma nuna zilu Allah ta'ala ce ba ma saukar da wannan abin illa bi qadarin ma'lum sai da wani awo sananne a gurin Allah ta'ala sannan aya ta gaba qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun bal atainahum bil haqq wa innahum lakadibun ka tambaye su kace wai wane ne mulkin komai da komai gaba da yake hannunsa sannan bayan wannan cika ikon ya mallaki komai wa huwa yujiru wala yajaru alai shike kasawa ya tsare shi ba a gadinsa shike tsaron kowa da komai gaba da shi kuma mai tsaron shi waye mai wannan matsayin in kun ji na in kun sanin kun kasance kuna da sani ko faɗa Allah ya ce ko ba su yi maka magana ba an san in sun bula baki za su yi ɗaya ce sai ya ƙulu na lillara ce komai da mallakar sama da ƙasa duka gaba ɗaya na Allah ne to in hakkun san haka kulfa an natu harun ya ake wasa da hankalin kuma ke ɓata da ake sihir ce ku bal ba haka ba ma a tainahun bil haƙ mun zo masu da gaskiya ba dai sason su bi ta ne kawai wa innahum lakadibun su makareta ne kun ji wannan ayoyi na gaya muku sharar fage ne su wani ayoyin tafiya ta tafiya za a ji ƙarin bayani wadda za a rika zuwa da ita da tafsirin mafassara wamin alhadis daga cikin hadisan da suke fi hadal ma'ana a wannan ma'ana akwai wani dogon hadisi wanda shi ma cikin wanda suka rubuto shi akwai muslim akwai abu awana cikin bangaren hadisin na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma la mani'a lima a ɗaita wala mu'udiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jaddi min kaljad ya ubangiji ya wanda babu mai hana abin da ya bayar duk abin da Allah ya ga dama ya baka babu aljanin da ya sai hana wannan abin ya same ka sannan kuma wala mu'udiya lima mana'at babu wanda ya sai ya bada abin da kai ka hana wannan ba yana nuna mana ka dogara da Allah ka tsaya gare shi bane ba sannan wala yan fa'ul jadd min kal jadd matsayin mai matsayi ba zai amfani mai matsayin ba a wajen ka ya ba shi kariya ya laifi kai ka kasa hukunta ya saboda ya biyo ta wajen wani sannan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa alam annal ummata ka sani cewa al'umma shine sai nayi cikin baka na cewa min aljin kun ko san cikin al'umman akwai aljanu ko babu su to gaba ɗayan su Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce lawjitama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak in sun hadu sama da kasa na da da na yanzu akan sai sun tsinana maka wani abu ba abin da za su yi maka banda wanda Allah ta'ala ya rubuta maka ka samu haka kuma ɗaya ɓangaren wa ta tama'u ala an yadurru lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka in sun taru taron dangi kun san wannan hadisi ne da annabi yake kocin din babban sahabin nan mai daraja cikin matasan nan masu albarka mu'az ibn jabal annabi yake mai wannan wato sunke na sahihin imani da kyakkyawar aqida ta yadda da Allah shi shi kadai ba wani ba kuma annabi ce rufi'atul aqlam wannan rufi'atul aqlam wannan tawo din rufabbiya kuma da ta budaddiya al aqlam an ɗauke kalma bayan an gama rubutawa ka babu sauran wani rubutun kuma banda wanda Allah ta'ala ya wajabbata so wajabbata so sannan takaddu sun bushe Tirmidhi na cikin wanda suka fitar da hadisin kuma isnadin sa sahihi ne al-Imam Ahmad ya fitar da shi Tirmidhi ga nan ga lamba shi nan a ciki wani hadisin ce qadarullahu Allah maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 70 بخمسين ألف سنة وكان أرشه على الماء Allah ya kaddara abeban kaddarawa ya zartar da yadda komai zai ci gaba da gudana tun kan ya halitti sammai da ƙasai da ratar ko tazarar shekaru dubu hamsin sarɗe da za ka yi a hannunka an rubuta zai same ka tun kan ai sama da ƙasa da ratar dubu shekara dubu hamsin haka barin da mai bari za ta yi haka ciwon eh, istikharar da za ta yi matan sahabbai sun yi istikhara aƙalla akwai goma wanda tarihin istihaba afwan zubar jini ko matan sahabbai sun yi istihaba aƙalla akwai goma ruwayoyi ingantattu cikinsu akwai mata goma lokacin duk kila ba san da aljanu ba sai daga bana yanzu ga gano cewa duk wannan duk tasirin aljani ne ciwo ne a rama kalla bangaren likitanci ne a je asibiti a duba mutane in kuma da wadda ta sani cikin mata ta san maganin da ake barowa ta hanyar tajariba a bayar ba abin da zai gudana babu hannun Allah a ciki kuma ba mu yadda a cire hannun Allah ba a kai mu ga wanda Allah bai nuna mana ba wa kana arshuhu alal ma a lokacin al'arshin Allah tana kan ruwa wani hadisi yace inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalamu farkon halittar da Allah ya fara yi a ban kasa ita ce alkalami fa qala lahu Allah ya ce kai alkalami aikin ka rubutu don haka ka rubutu kawai fa qala rabb wa ma ba aktub ya ubangiji in ji alkalami, to me zan rubuta yanzu baka sanar da ni komai ba yanzu dai ka dai halice ni ka ce in kama aiki me kace in rubuta faqal talla tala ce maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'a dukkanin abubuwan kaddara duk abubuwan kaddara ka rubuce su kaf su babba da karami mai tsawo da gajere kyakkyawa da mummuna mai daɗi da mara daɗi mai zagi da mai ɗaci duka ka rubuta su daga nan har ƙasa ta naɗe an gama fayilin wannan littafin an aje shi na nan shi ne allahul mahfuz ya bunai in ni sami ta rasulullah sulama marwacin hadisin yana gaya ma ɗansa yana karantar da shi ce kai ɗana ni na ji manzon Allah sun sulama ya kule na cewa man mata ala ha za fa minni duk wanda ya mutu ba a kan wannan aqida cewa Allah ya kaddara komai ba annabi ce ba ruwana da shi ubada dan asami radiyallahu ta'ala anhu kuma hadisi na cin sahihu abu dauda na albani lamba ta 4700 daidai nuzul ذلك wa نزول sariha al-muhkama ala ma kana كان ahlus sunnati wal jama'a da wasu daga cikin nasusun shari'a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah wanda suka fito karara suka faɗi komai da kowa duka yana hannun Allah almuhkama kuma wanda su ba ta shiga duhu kuma aka karanta dai gaji jin mun karanta kunji wanda suke tabbatar da abinda da ahlus sunna wal jama'a na gaskiya suke kai min imrari ayati sifati cewa dukkan ayan da suka sifanta wata sifa ta ubangiji a fassara su kamar yadda suka zo ba tare da ta'adili ko ta harifi ko ta kayifi ko ta badili ba ta'adil a mata kwaskwarima an gane ko a ba ta ma'anar da ba ta ta ba ta harif a karkatar da zahirin manufar wannan aya ko wannan hadisi da ke bayanin sifar ubangiji ko ita sifar kanta ta kayi a yi ƙoƙarin sufanta yadda take a auna yadda take a hankalce babu ruwanka Allah ya ce yana da hannu sai yana da hannu ka wuce wajen ya ce ni na mallaki dukkan komai ba ban saki komai gurin kowa ba ba sai ka tsaya kana to ai abin za ka halaka ai kawai ka faɗi yadda ya ce kawai ka bar abin a haka sai ka tsira sai ka zauna lafiya haka nan tabadil ko kuma ce za a canza maganar Allah al abuja abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama at-tahawi fi aqidatihi mashahurin littafi ne yardajje cikin littattafan salaf waɗanda suka ɗauki alƙalmin su suka kara addini lokacin da addini ya huskanci barazanar rabuwa da ɗaiɗaita da tambaɗewa su suka ɗau alƙalmin suka rubuta madarar musulunci cikin wanda suka wannan aikin akwai alimamu tsahawi littafin sunan shi ma al'aqidatu Dahawiya duk duniyar ahlus sunna tana mu'amalantar wannan littafin kuma ta yarda da shi tana karantar da shi ko ni na karantar da shi nan ni ma na karantar da shi daga farkon sa har karshen sa a masallacin mu na juma'a jami'u Sheikh Talhat salabi mun kuma karanta da sharhin sa alhamdulillah gurgudan hali a aqidan littafin mai littafin aqida ta 81 abin da yake cewa wa kullu shay'in yaji'u bi mashi'ati Allah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadari tamanin takwas ko? tamanin takwas abuwan tamanin takwas ya ce dukkan abin da zai zo duk wa kullu shay'in dukkan komai ya da zai zo to bi mashi'atin Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ga dama ta haka ciwon kanka da ciwon farfadiyarka da ciwon haukanka da ciwon kowane iri ne sai da Allah ya yarda wannan larurar tana rubuta cikin lawul mahfuz kuma billahi da aljani bai san lawul mahfuz ba ko ya sani bai isa ya je gurin ba wallahi ta to yace dukkan abin da zai zo sai idan Allah ta'ala ya ga dama sai Allah yana da ilimi akan wannan abin sai Allah ya hukunta abin yayu sai Allah ya ƙaddara ya yace ya ce galabat mashi'atuhul mashi'ati kullaha wa akasat iradatuhul iradati kullaha wa galaba qada'uhul hiyala kullaha yaf'alu ma yasha wa huwa ghayru zalimin abada taqaddasa an kulli su'in wa وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون yace ganin damar Allah mashi'ar Allah ta rinjaye mashi'o'i kaɗinsu amma ta sha'una na yin sha Allah sannan ya ce manufarsa irada nufin Allah ta'ala ya sha bamban da dukkan nufai gaba da nufin mutane da nufin aljanu da nufin malamai da nufin jahilai da nufin shugabanni da nufin talakawa da nufin 'yan kasuwa da nufin laborori duka gaba da nufa-nufan su to na Allah ya sha bamban nasu gaba da damu mu da aljanin duka nufin Allah ya sha bamban da namu gaba da in ji wannan malamin ba mai aƙidatul tahawiyya ka je ka dubu aƙida ta 88 yace wa galaba qada'uhu hiyala kullaha hukuncin Allah ya ci ƙarfin yarin jaye dukkan waɗansu dabaru da wata ‘yar wayau hukuncin Allah gaba ɗaya yarin jaye waɗannan dabarun ba wani mai kulumboto ko wani siddabaru ko wani abu kawai da ya zai nuna maka shi abin da ya ga dama shi ke yi wa babu wannan bawa. ko annabawa a wannan kujerar bi suke sayan da aka yi da su su ma da yawa abubuwa sun sha so zo masu bayan da suke nufi ba kuma dole su haƙura saboda yanzu mai aikin ne ya ɗauki aikin kuma shi ke gudanar da abinsa ya ce ya fa'alu ma'aikin Allah ta'ala yana aikata abin da ya ga dama wa hu ghairu zalimin abadan kuma ba zalunci yake ba har abada Allah baya zaluntar bayinsa ayoyi nawa suka tabbatar da wannan qadiyya cewa inna Allah laysa bizallamin lil abid inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a wa la yadhlimu mithqala dharra an gane ko to da kai ce takaddasa Allah ya tsarkaka an kulli su'in barin dukkan wani abu mara kyau wahinin da dukkan wani wato abin da yake wato mara mara kyau mummuna wa tanazzaha an kulle aibin wa shin kuma ya tsarkaka ba shi ba dukkan wata naƙasa ba shi ba dukkan wani cikas shi ne yace la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar Allah dangane da abin da ya aikata wa ya isa wasa ma wuri yake ai amma wahum su bayan Allah kaf da ni da ku da su da mu da su aljanin da mu duka wahum yi su alunu sun da za a tambaye su me zan kusa kaza amma yanzu Allah ya mai da kai makaho yanzu take ba wanda ya ce Allah ya za ka yi haka in ya gai mai da kai kuturu yanzu wala dole ka kuturce kuma ba wanda ba kuma in ka ki haƙuri ma ya sa ka cikin azaba ban isa bane in jaraba ka na jaraba ka ne ko kai ma bawa na bane in yadda na ga dama da kai kuma ka haƙura haƙurinka ya sa ka zama babba a wuri na in girmama ka to da ka haƙura da iko na ka yi biyayya ga zartarwa ta ka yi ladabi ka nemi yafiya ka kwantar da kai shikenan in kuka ce ban isa ba ni da kayana da na halice ka na shawarce ka ne so da ka ka ji shi ma a ƙarshe shahadi da wannan ayar idan kana son ka samu wannan maganar ka cokan ka ɗauko shafi na 444 na sharhul aqidat tahawiyya wanda al-imam Nasiruddin al-Albani Allah ya ji da gafara yayi mata ta haƙiƙi da takhriji shafi da da arba'in 444 kaga wannan bayanan ma ashe ba nawa bane ciro su ne ga kuma ni na ciro duba da lokaci za mu tsaya a nan a daidai wannan gaba sai kuma idan Allah ba mu dama ta gaba shi ma dama ta gaba insha Allahu za mu cicciro maganganun wasu daga cikin magabatan ne dai na ahalin sunna ku rika kiyaye wannan da kyau ku gane cewar ba son zuciya na tsaya na tattara ba zaɓowa ne daga cikin maganganun malamai insha Allah kuma ku zama kuma alƙalai duk wanda yake da wata shawara ko wani tsokaci ko wani kwamen ƙarin bayani ko gyara don Allah ku taimaka ku da kanku idan gyaran ka ya zama karɓaɓɓe yana cikin abin da a bugawa ta gaba ta littafin za a fito da shi da izinin Allah da sunanka da komai amma dai kar ku manta da sharaɗin waccan ayar wanda na gaya muku ran nan fa in tanaza'atin fi shay ake magana da su ya ayyuhal ladina amanu atiiqu Laha wa atiiqu ar-rasul wa ulil amri minkum fa na tanaza'atin fi in. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لعل خير وأحسن تأويلا الله تعالى يسام راتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم الخفية